To in kai gidanku ‘ya'yan yara ne. Mun gode mu a ‘yan tijai ne. Wanda ya fi ka ya riga ya girme ka maza kai hatara ka kama ka, amma da kuma sala. rami na man gari. Allah ya biya. Kwana biyu ka kana gari. Ka buya. Ya garin ga kaza fa. amma fa yau ban zo da kuɗi ba yau bashi na zo nan ci. Ai wallahi yanzu na fara kasuwa na ba zan fara da baki. Alƙur'an. To n'o no. lokaci ba ga ta dai one five inda kuɗi a jikinka ka bayar in baka amma ba zan fara da bashi ba one five eh. ka ila ila illallah to ga dubu daya zan cika ma shawara to shikenan yanzu eh ɗari biyar na san baka waka ne ba ɗari biyar ne ragowar abu na ɗinka ga ta nan dandaba su dandaba yawwa amma fa zuwa yamma fa kan ba sai na bayan ka ba dan ba gidan kaji nake zuwa da almuru nake tsuntsunto kajin can ba nake gyara ba eh. la ilaha illallah Allah kawo kasuwa Allah kawo kasuwa a ya garin sarki da ba eh, ya kasuwar ga kaza ga nama dan kasar da basa sai yau dai ba kazan nan da ba ai kwana biyu da kazar muke aiki yau tun ruwan gidan ka billahi nabi sai dai ko ko mu taba naman nama iya nama alaji kaga wannan ka je da ni gida billahi lazi yanayin tarbar da za a maka ta da bance to yanzu dai ba wannan ba wannan karamin ba wannan dubu uku da ɗari takwas shi wannan da eh akwai nama a ah, ba yo kuma dai ai ba magana magana daya eh a baka ɗari tara what hey wannan ne za ka ba ɗari tara wannan ne za ka ba ka gaba na mun jaki bane sannan kuma ba a kango nake fedo ta ba ka je waccan rumfar rufar su kalan jabe mai nama su suke fedo ta a kango kasuwa ce fa a'a inda ka saba an ake fedo ta a kango inda ka saba siya ka je can nan ba a kango nake fedo ta ba kuma na tunda muke tare a nan baka taba jin an yi hayaniya da ni ko na ci bashin wani ko wani ya zo ban abin nan ba ko kuma ka ga yan bijilan a kusa da ni a ba ta taba faruwa da ni ba duk gaba ɗaya ni ban ka ban tarihi rayuwar ka ba to wanda tarihi to ban wulakanci da rai mutunci na zo ka ce maka dubu dubu uku da ɗari takwas ka ce min ɗari tara ka fa jabe mai nama su suke fedo ta a kango shikenan a baka da hanzin What? Ka ka gurin nan. ka. A baka ka tabu ka saba ka zo ka dinga mu ka kan sana'ata ka zo mutunci kana mu irin wannan tayi irin wannan tunikin nake da tuni baka ji na abrisin ba. Eh?